Masaurare barka da warhaka a sashen Hausa ne studio Kalangu ya so magabatar muku da labarin sana Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. Karamcin ruwan sama na bana ya bata zukatan manoma albasa na Tabelot a garin a jihar Agadez inda masu lambu da dama na zaman kashe wando za ku ji karin bayani a cikin labarin. Hektar da dama na ciyawar dabbobi suka kone mutane biyar suka ji rauni sakamakon gobarar daji da aka samu ne a garin Tano jihar Zandar da farkon satin nan. A ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman kan hanyoyin yaƙi da dumaman yanayi tare da Profesa Lumana eh, Larwana Muhammad. Son idanunsa kowa na da muhimmanci shine taken ranar gani karo na 21 da aka gudanar da ake gudanarwa kowane alhamishi na biyu na watan Oktoba a kowace shekara. Burin wannan ranar ita ce wayar da kan al'umma ga kafi da kuma maganin asarar gani da ido a cewar rahoton duniya kan gani da na kungiyar duniya da ke kula da kiwon lafiya adadin mutane da ke fama da rashin gani a duniya an kiyasta shi a miliyan 180 ga rahoton rahilatu sumana. Wannan rana an keɓe ta ga wayar da kan jama'a bisa lafiyar ido ta hanyar shirin Vision shekara ta 2020 da aka kaddamar a shekara 1999 a ƙarƙashin jagorancin hukumar kiwon lafiya ta duniya OMS da cibiyar ƙasa da ƙasa domin rigakafin makanta ko rashin gani. Burin shine na kai ga kawar da muhimman dalilan makanta ko rashin gani da ake iya kaucewa ko magancewa a cewar rahoton duniya kan hangen nesa na hukumar kiwon lafiya ta duniya. duniya kashi 80 cikin 100 na matsalolin makanta ko rashin gani ana iya kauce musu kuma magance su a cewar majiyar guda. A Nijar a cikin wani sako ministan kiwon lafiya Dr. Idi Ilyasu mai nasara ya sanar da cewa hukumomin kiwon lafiya na son kawo mutane fiye da dubu biyar na su dauki niyyar yin binciken idanu ko kuma kula da lafiyar idanunsu. Haka kuma ya jaddada cewa Nijar tana samar da damammaki domin daukan nauyin bututun da suka shafi matsalar idanu. rahoton rahimlatu sumana kenan da maman ada ya fasara. Karamcin ruwan sama na bana ya haddasa illoli ga masu aikin lambun Belot da ke garin Cirozerin jihar Agades. Wani mai aikin lambu da ya yi hira da abokin aikinmu ya ce kashi ɗaya bisa uku na manoma na zaman kashe wando na dole dalilin karamcin ruwa na ban ruwan shibkoki wanda ke kawo cikas ga manoman albasa na bana. Abdallah Tanko tare da Al'amin Washar a tawaya. Garakin nan na dama bisa hanya ruwa ne, ruwa masu gangarowa wajen dusi. Bana ba a yi ruwa ba kuma gulabe ba su kawo ruwa ba. Kenan ruwa ba za a same su ba a kasa. To mutane sun riga sun shifka albasan. Dama albasa ne wanga lokaci. Kowane mutum na ta da albasa ce yake tamaka da ita. Albasa ne za a shifkawa. An ya shifka albasa ya sibba ya je agada ya saida. An ya saida da wannan ne za yi guzure shi na iya ne shi. ha wancan lokaci ya kewayo. To an samu matsala ba a samu ruwa ba abinda aka shifka ma wani su garake ana saki. waɗansu suna nan tsere da rana ana ta kokari dai ana dan tarfawa wani lokaci sai ta ga albasa sai yi kwana goma bai samu ruwa ba anan sun so sai ki garakin sun bar aikin ma shikenan babu ruwa Gobarar daji biyu aka sanar a ranar Litinin da Talata da suka gabata a gundumomi biyu na jihar Zandar. Sakamakon wannan al'amarin shine hektar da dama na ciyawar dabbobi suka kone, mutane biyar suka ji rauni a cewar Kadiri Ala magajin garin gundumar birnin Tanut lokacin da ya hira da Adama Dawaki a ta waya. Wannan wutar daji ya shafi wani bangare ne na karamar hukumar ta nahiya da kuma karamar hukumar tanut A bangaren ta nahiya a wajen rijiyar Gambo ne abin ya shafa. A karamar hukumar tanut kuwa a bangaren rijiyar Also ne. A bangaren tanut eka dubu da dari bakwai da tamanin da biyar ne suka kone. Abincin dabbobi da ya kone ma'aikatar kiyo ce kaɗai take iya tantance shi. Duka wutar dajin biyun mutum ɗaya ne ya kuna kunnata kuma an san shi dangance da ɓarnar wajen kiyo ne ya ƙone da mutane biyar da suka jikata matakan da muke son ɗaukawa duka shekara gwamnati tana taimaka mana wajen yin filaye na kare wutar daji ina ganin a farkon wannan sati za a fara ayyukan wannan fili na kare wutar daji Sai kuma bangaren jihar Difa an bayyana cewa gobarar daji takwas aka samu a wannan shekarar. tuni ƙwararrun ma'aikata sun ɗauki matakan dakile abin da ke faruwa a wannan lokacin mai kyau in ji daraktan jiha da ke kula da muhalli almajir e, mamman badamasi tare da gudi abdurrahman. A jihar Difa mun samu faruwar wutar daji har sau takwas. Kowace shekara a ƙarshen damana tun cikin watan Satumbar muna tantance yankuna masu haɗarin afkawa cikin lamarin wutar daji. Kuma idan akwai jami'an gwamnati ko abokan hulɗa muna nuna musu waɗannan yankuna don su ɗauki matakan kariya daga wutar daji ko kuma don taƙaita ɓanar da wutar dajin kan iya haddasawa. A bana ma ana cikin shirin yin hakan. Gwamnati za ta yi wani abu kuma tuni akwai wasu abokan hulɗa da ke a waɗannan yankuna za su keɓe wani hili mai tsawon kilomita kilomitar 200 don kariya daga wutar daji. Akasari dukan wutar dajin da ke faruwa sanadiyar dan adam ne kuma sakaci ne daga masu amfani da wuta. Majalisar Jihar Doso ta gina wata kasuwar zamani da kuma na ƙasa da ƙasa a garin Gaya da zai haɗa Nijar, Najeriya da Benin. Ga ra'ayoyin makyayan ƙasashen nan uku wannan kasuwar wani abun alfahari ne ga al'ummomin a cewar Rabiu Ibrahim shugaban kasuwar lokacin da ya hira da Fadel Alu. Wannan kasuwar ta dabbobi kasuwa ce ta ƙasa da ƙasa wacce take haɗa ƙasashe uku Nijar, Benin da Najeriya suna da abin da suke tarayya a dandi ganda. Biyo bayan wannan ne aka zuba wa wannan kasuwar kuɗi sai ya ce aka zaɓa a yi wannan kasuwar. Idan aka ɗauki misali Malbin har zuwa Zugu akwai jama'a da suke kawo dabbobi. Sannan a ɓangaren Najeriya akwai Kamba har zuwa Bunza akwai mutane da suke kawo

A jiya ne aka girka cibiya mai zaman kanta na bincike kan sinema da audiovisual wadda ake kira sirka a turance a nan babban birnin Yamai. Cibiyar za ta bawa masu shirya fim horo kan haɓaka kayan al'adun Afirka a cikin abubuwan da ake shiryawa. Dr. Yusufa Halidu, daraktan sirka lokacin da ya yi hira da Rukayatu Abdurrahman. Mun yi la'akari da cewa a Niger da ma a yankin Afirka babu cibiya mai zaman kanta ta bincike a fannin sinema da kuma hotunan bidiyo domin gudanar da nazari akan abubuwan da hotunan bidiyo suka kumsa. A yau ku kalli fina-finan Afirka ko kuma waɗanda ke zo mana daga ƙetare ba amfani da mu na al'adu. kenan ta hanyar wannan cibiya za mu yi bincike da nazari da kuma horar da masu ruwa da tsaki a harkar sinema da albarkatu don albarkatun sinema na afirka musamman na nijar a kara ba su daraja muna taimakawa wajen kawo inganci a huskar bayar da ilimi ta hanyar tararrakin ƙarawa juna sani akan batutuwan hotuna sauti da mamahallan naɗa fina-finai Bikin fina-finai da na talabijin na Wagadugu na 'yan kasashen Afirka Fesfako karo na 27 zai gudana ne daga ranar 16 zuwa 23 ga watan Oktoba na shekarar 2021 a Burkina Faso. Wannan shekarar kasar Nijar za ta samu wakilta a wannan gasar fasahar ta bakwai a cewar daraktan cibiyar ƙasa na fina-finan ƙasar Nijar babu wasu kudade da aka kebe don shigar da ƙasar a Fesfako. Sani Magori lokacin da ya yi hira da Adama da Dawaki. Haka ne muna ga shiryawa zuwa Fisbako wajen rikiyar fina-finan kasar Nijar, kamar fim in Zandar na Aisha Maki, fim mai bayyana abubuwan zahiri, yana cikin gasar fim na dogon zango, Akwai wani fim na 'yan makarantar iftik na wata 'yar Chadi. Akwai fim in magaji wanda aka saka ma sunan dan uwanmu magaji. Shi ma zai shiga gasa ana kiran shi wara. Akwai kuma fim in Mustapha Alasan wanda yake a baya a gefen nishadi. To babu wani kasafin kuɗi na musamman wa Fesbako. Wa'inda ke da fim insu suna da masu sa musu hannu da baya bi ta cibiyar nan. Taimako ne da suke nema wajen abokanan hulɗa. Kasafin kuɗin aikinmu ne muke amfani da shi wajen kai mutane a Facebook. Blaise Bako dan shi ne baya isa. Kuma cibiyar al'adun ƙasar Faransa tana tallafa muna wajen gwaje-gwaje da hotunan da za mu yi amfani da su a can. Babu wasu kuɗi da gwamnati ta keɓe don Fesbako, kuma asusun kuɗi na tallafawa fina-finai an ƙirƙira shi tun ƙirƙirar cibiyar nan, amma ba a ga sa mishi komai. dine avec un quart de blanc na ɗaya da na biyu da kuma sal da apostrophe CV de rencontre avec une potence wa'annan su ne littattafan guda biyu na marubuci kuma mai shirya fina-finai ɗan ƙasar Nijar mai suna Ahmadu Lampo Edouard. Bikin fitar da wannan littattafan ya gudana ne a maraicen jiya a cibiyar al'adu da ake kira CCFN a nan babban birnin Yamai. Marubucin Edouard Lampo ya yi bayani game da littattafan nasa tare da michel deji Dini avec un cadre blanc na farko. Labarin wani ma'aikaci ne da ke tsammanin in ya gayyaci mataimakin mai gidansa a Nasara a gidan shi don cin abinci. Wannan zai kara mishi sa'ar samun karin matsayi. Tun da yake a gidan haya yake, sai ya kira makwabtan shi suka taimaka mishi wajen shirya abincin. Cikin littafi na biyu, duk mutum guda ne. Sai dai a nan an fi ba siyasa ƙarfi saboda yana tunanin tunda ana cikin demokradiyya kowa ya iya zama shugaban kasa duk da bai yi karatu ba da kuma ba shi da kuɗi. Sai kuma a ƙarshe ya gan abun ba zai yiwu ba, sai ya ga kenan ya kamata kawai ya shiga cikin harkar shugabanci. Babu komai cikakke, muna nan cikin neman gyara don samun inganci. Wancan littafin kuma mai suna Rencontre avec une potence a turance na duniya ne, ba kasar ka kawai ya kamata ka rubutawa ba. Dan ni kam cikin kashi saba'in bisa ɗari, ina ƙoƙarin magana ne kan ƙasata da zolaya a cikin rubutuna don jama'a su samu su gane abin da ake magana a kai. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. 'Yan shekarun nan da suka gabata al'amarin canjin yanayi ya zama wata damuwa a duk faɗin duniya. yakin wannan al'amarin na jama'a duka ne yana da muhimmanci kasashe da suka ci gaba su mutunta alkawulan da suka ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar paris domin tattara kuɗaɗe don amfanin ƙasashe masu tasowa in ji profesa larwanu muhammad malami mai bincike a sashen ilimin aikin noma a nan jami'ar abdu mummuni ta yamai lokacin da ya hira da muktar hamadu Sauyin euh, yanayi wani al'amari ne da ke shafar kowa kuma gaban wannan matsala Nijar da sauran kasashen shiya ba su tsaya hannu sake ba sun gudanar da ayyuka ba ma a cikin gida ba a shiya ko kuma cikin nahiya har ma ta fuskar ƙasa da ƙasa. Alƙawura ne ana na ana ɗaukar su domin idan kuka duba abubuwan da ke faruwa a Turai a Amurka kowace rana ta Allah ce suke fuskantar illolin sauyin yanayi kenan dole a tashi tsaye. Profesa ya kamata a yi wani abu a ta Ya zama dole dukkan kokari a haɗa su tare ta yadda za mu yi yaƙi da wannan annoba a ɓangaren daidaituwa ragewa har ma da ɓangaren siyasa. Ana tafiyar da ayyuka misali game da Nijar da ba ta fitar da hayaƙi mai dumama yanayi amma kuma kowace rana take samun illolin sauyin yanayi. Ya kamata ta sake duba kaɗan siyasarta domin ta samu daidaituwa da kuma a rage tasirin sauyin yanayi. climatique. Shin cikin wannan halin akwai gawar da mutanen gari ya kamata su taka? Mun papa ke laba zan village. Eh, Mahaifina da ke can ƙauye to ka sani suna fama da illolin sauyin yanayi ba da jima ba a maraɗi ruwan kankara ne an kai da suka yi barna sosai abu ne da ba a taba sani ba ina da kusan shekaru sattin amma ban taɓa ganin irin wannan abu ba wannan kuma duk illolin sauyin yanayi ne girban albarkatun noma na shekara-shekara ya tafi ga sifili kowa na iya kawo tashi gudunmuwa ta bakin gwargwado manomi misali domin rage kaɗan tasirin sauyin yanayi shine ya rage misalin kashe itatuwa idan kowane ƙauye aka ce ni zan ɗauki niyyar shuka ice da kula da shi har ya girma idan miliyan 27 ko 28 na 'yan Nijar da suke nan ko ya ɗauki niyyar yin haka to ina ganin za a iya yin wani abu. Profesa Lagwano, wace irin gudunmuwa ce a matsayinku na masu bincike kuke iya kawowa? A matsayina na masani mai bincike gaskiya ne muna muna bunƙasa wasu fasahohi da dubaru na kimiyya da suka dace. Kimiyya bisa noma na ilimi gaban yanayi ya zan wa da shawartawa waɗannan manoma fasahohin zamani na juriya da ke tafiya da buƙatu na lokaci da kuma rage wahalhalolin manoma duk tare da kyautata albarkatun noma. Duka-duka abinda da suka sauwaka kenan sai ku tarbi labarin zabarmanci tare da Abdulkarim Hasim.